da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a goma sha biyar ga watan Mayu kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin Washington DC masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da Halima Jumarau. Yau Juma'a Hajji babbar rana kuma ranar da shirin yau da gobe ke duba al'adu da nishadi. Saboda haka yau ma muna kan batunmu na makon jiya wato tatsuniya. To sai dai kafin mu je ga tatsuniyar Jamila, Murtala Faruk na sanyin na na tafi da labarin wasanni kuma a yau Murtala ya duba yadda ƙwallon ƙafa ke kawo saɓani tsakanin maza da matansu a gida. duk lokacin da lokacin kallon kwalle ya yi lokacin faɗa na da ita kenan kuma inda na samu sa makoci na shi ma dan kallon kwalle ne in ta je wurin matan shi ta kai kara sai da su ko matan shi ita ma tana ci fushi sai su haɗu su haɗe mana kai To game da wannan tattaunawa ta mu ta wato da zamu yi akan tatsuniya mun gayyato masaniyar al'adar Hausa kakar yara Hajiya Amina Aminu Nasidi kuma za mu buɗe muku layin waya mu tattauna da ku kai tsaye. Za ku ji hilin karin magana wanda daga yau za ku riƙa ji sau ɗaya a mako a kowace rana ta yau. za ma ku ji ta bakin wasu 'yan yara ƙanana game da tatsuniya da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya. akan hanyoyin da za a iya bi a yi amfani da fasahohin zamani a sa tatsuniya ta burge matasa ku biyo mu ku sha labari a shirin yau da gobe. Karin a kwana a tashi jariri ango yau kuwa to kamar yadda wannan karin magana yake cewa a kwana a tashi jariri ango ne. To wato ma iya cewa yana kama da karin maganganu kamar irin su rai dai wai an cire wa fara kai ko kuma sannu ba ta hana zuwa. To kafin mu ce komai akan wannan karin magana yana da kyau mu duba dai wato muhimman kalmomin da suke cikinsa kamar yadda aka saba. A kwana a tashi wannan wasu kalmomi ne da bahaushe yake haɗa su guri guda ya ta da kalma ɗaya wadda take nuna yau da gobe yau da gobe to shi kuma jariri ko jinjiri wasu su ce jariri wasu su ce jinjiri to bahaushe yana nufin sabuwar haihuwa sabuwar haihuwan nan ta mutum ce ko ta dabba sannan shi kuma ango wato ana nufin mutumin da ya yi sabon aure wanda ake kaddara cewa shi ango sunan ya samu daga ungwani ne saboda lokacin da mutum ya aure suke tare da matarsa amarya to fa duk abin da ya bukata sai kaga kawai ba wani musu sai a miƙa masa wato ungo to daga nan ne ya zama ango saboda wasu zaka ji an sun ce ungo wasu sun ce ango to wai daga nan ya zama ango wato shine mutumin da yi sabon aure to kusan ma iya cewa abin da wannan kar magana yake nufi ko yake kunshe da shi shine wato abin da yake kankani yau da gobe a kwana a tashi to sai ka ga wannan abin ya girma kamar dai misali wato a ɗauki mutum aiki a matsayin karamin ma'aikaci to wani wanda yake so ya masa izgili sai ce ah wane yanzu a wannan matakin albashin aka ɗauke ka to shi kuma idan yana so ya mai da martani sai ce to ah to ai a kwana a tashi jariri an gode wato yana nufin yau da gobe da aka ɗauke ni a matsayin karamin ma'aikaci din nan in na haƙuri ina samun ci gaba ina samun ci gaba to wata ran sai in zama babban ma'aikaci ko ma ya zama na mana mallaki ma'aikatar wato kaga ya fara daga karamin ma'aikaci a hankali a hankali a hankali kuma gashi har ya cimma wani matsayi na tsama babban ma'aikaci ko kuma ma ya mallaki ma'aikatar gaba daya tunda an sha yin haka kaga mutum ya fara abu a hankali a hankali in dan kasuwa ne ya fara dan sai da kayayyaki yan kanana haka na tireda to nan gaba kuma suka ga ya mallaki manyan kamfanoni kamar yadda wani mashhurin mawaƙin nan wato na Kano wai shi Alijita irin mawaƙan nan na zamani ya taɓa faɗar a cikin iyoyin waƙoƙinsa ya yi magana cewa ya kawo wannan karin magana cewa a kwana a tashi jariri an gumi wato yana nufin da a cikin mawaƙa na zamani ba a maganarsa to amma yau da gobe ya jure ana yi ana yi ana yi to yau gashi shi ma ya zama a cikin mashhuran mawakan kasar eh, um, mawakan zamani musamman ma irin na zamani wanda ake a wato na zamanin nan to shi ma yau gashi ya zama ɗaya daga cikin zakakurai mashahurai to wannan dai wato kar magana yana so nuna mana cewa in dai aka yi haƙuri yau da gobe abin yana ƙanƙani in dai an jure to sai ka ga wannan abin ya girma karin magana To Abdullahi Garba Imam kenan malamin Hausa a makarantar koyon shari'ar Musulunci ta Aminu Kano da ke Kano. da fassarar karin magana yanzu ga Murtala da labarin wasanni kuma Jamila ina fata kin shirya baiwa Murtala amsar tsokanar da ya miki a ƙarshen wannan rahoton. Sautari matan aure a cikin gidajensu kan yi muwafaka da mazajensu wajen so da ƙaunar ƙungiya ɗaya waɗansu ko kan yi hannu riga da juna yayin da mafi yawan matan aure suke ganin lamarin kan shigo cikin haƙƙinsu sunana umar faruk bukuyin to wani lokaci dai duk lokacin da lokacin kallon kwallo ya yi lokacin faɗa da ita kenan don saboda har ta ma san lokacin da kungiyar wasan kwallon kafa mu take bugawa ma'ana ran asabar da ran lahadi ko kuma ran talata da ran laraba lokacin da ake champion league da lokacin premier league to lokacin faɗa da ita kenan musamman ta buga mu waya ta ji ana hayaniya ma'ana yana wurin kallon kwallo to in na dawo fa akwai matsala da wasu lokuta ma ni dawo abinci sai dai jin dauka da kaina kamar ba ta san kana kallon kwallon ne ko mene ba ta bukata kwata kwata dan ta sha nuna mun cewa wai in na je me nake ji sannan in na je din wai menene ma ake wanda yake burge ni da take nan kwata kwata ba ta sha'awan wasan kwallon kafa babu ruwanta da kwallon kafa bata ko damu da shi ba kuma tana ta kullun na dawo sai ranta ya baci akan kallon kwallon nan amma ni kuma ba zan daina ba amma tana da masaniyan club din da kake abin nan ta san club club kuma ta san club din da kake goyon baya ta ma fara sanin sunayen yan wasan ta san manyan manyan har coach dinmu da muka sayi Luis Bangal sai ta san sunan shi saboda yawan faɗan da nake ko kuma na dawo gida ina taɓe taɓan waya in ta ga yanda nake browsing ma'ana abin da ya shafi ta kungiyar kwallon kafan mu in na ajiye tana ɗauka ta duba to ta san sunayen su amma gaskiya ba ta san kallon ƙwallon da nake yi abin ya dame ta sosai kuma inda na samu sa makoci na shi ma dan kallon ƙwallon ne in ta je wurin matan shi ta kai ƙara sai ta isko matan shi ita ma tana ci fushi sai su haɗu su haɗe mana kai sunana Murtala Isa ni na goyon bayan Manchester United da ke Ingila to kaman yaya iyalin kafa su kuma ko suna da sha'awa kuma wani kungiya suke sha'awa eh to hakikanin gaskiya ni dai ina da mata biyu so kuma dukkansu cikinsu ba wadda ke kallon kwallo can da saboda zamansu da ni ni na fara samu su ra'ayin kwallo to the extent ma idan manchester na da wasa sun sani duk sanda za a yi wasan manchester duka suna da jesus na manchester yara na mana da jesus suna sa jesus ɗinsu mu yi kallo cikin gida in form of solidarity kenan na fahimce ka duk sun bi ra'ayinka ba su da wani ra'ayi na daban dangane da goyon bayan wata kungiya kenan a gaskiya ba su da wannan ra'ayi ma dai mata na su gaskiya dukansu manchester ne kuma kamar da na gaya ma at any time manchester za ta yi wasa su kansu sun san lokaci ko ban dawo gida ba suna kira su gaya mun saura lokaci kaza saura minti kaza so da yanzu in joinin nasu mu kallo tare yanzu wani irin kenan alfanu wannan goyon baya da kuke yi ga kungiya daya ta Manchester United take samarwa wajen wata kila karfafa dangantaka tsakanin ku muna iya sa shi kamar a ce lejo time bayan lokacin aiki lokacin shakatawa lokacin shakatawa kenan yawa to kaga bayan an fama da aikin ofis su kuma sun fama da aikin gida sai a samu wani lokaci wanda yake na shakatawa ne to wannan lokacin gaskiya yana supporting na manchester da kallon manchester yana da tasiri sosai a zamantakewata da iyalina yana da wahalar gaske hajiya halima ka sami matar aure a wannan yankin namu da za ta amince ta zanta da kafafen yada labarai akan bambancin ra'ayi da mijinta wajen goyon bayan kulob ɗin kwallo na turai to amma da akwai wani mai gidana a wajen aiki da na san yana goyon bayan kungiyar chelsea ta ingila to amma mai dakin sako tana tare da jamila fage wajen goyon bayan arsenal idan har kungiyoyin biyu za su fuskanci juna tare za su kalli wasan a gida to sai dai fa mai gida kan nuna karfin iko na cewa lallai idan aka zurawa kulob ɗinsa kwallo to ba za a yi ihun murna ba muddin ana son zaman lafiya a gidan anya hakan ya yi daidai kuwa na san jamila ba za ta rasa amsa ba to Usman ni da Jamila ni da kai duk mun tsira wa Jamila ido muna jira mu amsa da za ta bada ba hakan bai daidai ba gaskiya ni dai tare muke mm, kalla mm-hmm. sannan eh. kuma a club club din mu daban ni yar Arsenal shi dan Chelsea mm. ranar da ake Arsenal da Chelsea ba ma ya iya zaman gidan mm. <laughs> saboda tsabayin yadda ya san cewa Arsenal za ta ba Chelsea tsoron mu yake ji ya ce duk lokacin da muke kalla tare to duk yadda aka yi eh. a Chelsea ce za ta faɗi oh, daɗin abin kyan duk inda yake suna nemo shi ranar da ake wannan wasa kin san kuma ka san Usman mm. da mata sun gane fa wannan wata hanya ce ta ƙara maimakon a shiga boka a shiga malaman tsubbu a kashe kuɗi hanya ce a zauna a karar ra'ayi eh. da yadda abubuwan hira da ma zai haifar da mun shiga uku mun fara eh. zancen ba jami'a daga nan ina to yanzu to <laughs> shikenan masu saurari <laughs> masu saurari yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan hanyoyin da za a iya bi a yi amfani da fasahohin zamani a sa tatsuniya ta burge matasa. Allah sarki duniya labari. VOA Hausa a da can har Allah Allah nake yi ina duban agogo domin lokaci ya cika in kamo gidan rediyon Najeriya Kaduna in saurari shirin nan da suke wanda ake kira shaho labari shuni. Domin wannan shirin ina matukar jin daɗin sauraren shi saboda tatsuniya ce amma kamar da gaske. To amma yanzu kam rabon da in saurari wannan shirin na shaho labari shuni har ma na manta lokacin. ko suna yin shirin ma yanzu oho saƙo daga isu hundi lafaki. hakan ba zai yiwu ba har sai matasan sun watsar da al'adun turawa da suka aro sun rungumi nasu al'adun kafin a yi tunanin hanyar da za a zamanantar da ita kanta tatsuniyar saƙo daga aliyu muhammad hanas tatsuniyoyi hakika an daina yin su ya kamata a dawo da su sai dai yawancin kakannin da suka iya su ba su iya na na'urorin zamani ba to ya za a yi abin da ya kamata dai shine jikoki su je wajen kakannin don su koya sako daga adamu jangirawa akko a ta a manhajar koyarwa tun a primary sako daga abdullahi bala dumbulin ta hanyar danganta almarar da ke cikin tatsuniyar da wasu ababen da ke faruwa a duniyarmu ta yau Misali, 'yan siyasar yanzu suna ƙarya kamar gizo, wasu na da son jin daɗi da tsoro kamar kura, wasu matansu na zuga su kamar yadda ƙoƙi ke zuga gizo, da dai sauransu, sako daga Idris Mai sallah Ibrahim. hanyoyin kaɗai su ne dole marubuta da masu shirya fina-finai su tabbatar da suna ɗaukar tatsuniya da salon iya sarrafa ta ta hanyoyi da dama. Misali, tamkar mutum ya kage labari ne da kansa, marubuta da masu sana'ar fims wannan kalubale ne a gare ku. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau. VOA aikowa ya bar gida gida ya bashi. murya Amurka hanyar sarrafa tatsuniya har ta kai ga birge matasan wannan zamani abu ne mai wahala. Domin an kai wani lokaci a yau inda za ka ga kashi saba'in zuwa tamanin ba sa bukatar ka kira su da sunansu na yanka da ake kiran dan bahaushe da shi. za ka ga sun aro sunan wani da ba su san ma'anarsa ba haka kurin domin su birge abokanansu kawai sai su saka wa kansu to inda matashi ko matashiya na gudu ko tana gudun harshen ta ko harshen sa to ya za a yi a birge shi da abin da yake ganin ƙauyanci ne to ta yaya za ka yi ka gamsar da shi da abin da baya bukata ga rayuwarsa saƙo daga aliyu usman taka lahiya To ka mu ci gaba ga wata hirar da wani babban mai sauraron mu Abubakar Sadiq Kahin Soli ya mana da 'ya'yan shi akan tatsuniya kuma aiko mana ta hanyar sadarwar WhatsApp. suna na Rukayya Abubakar supreme and supreme Nursery and Primary School. Menene tatsuniya? Ana ba wa yara don su ji daɗi. To yi mamu tatsuniya guda ɗaya. Ya ta nan ga ta nan ku. Ta zo mu ci ta. <laughs> mun ɗaya ne da fatura suka da suka je da suka haɗu gona ɗan kan ɓera suna na abubakar makarantar muslim and supreme tatsuniya tana nufin tana nufin ƙirƙirar labari ne wanda ake yi don ya faɗakar kuma ya nishaɗanta. Kin taɓa sauraron wata tatsuniya da za ki iya ba mu ita? A'a. Ko a makaranta ko a talabijin da ki taɓa gani ana ba yara ta ana ma yara tatsuniya ba? Na taɓa gani. Wace za ki iya tunawa? Ta ya tunawa. wata rana ne zakara ya ce hmm, zaki na ka ce zaki ya ce na ka ce sai ya ce to mu tafi kiwo a raba gardama sai suka tafi zaki ya in zakara ya yi ta ce ya yi ta ce ya yi ta ce shi kuma zaki da ya ci sai ya kwanta shi kuma zakara ya dinga tonon ƙasa yana tonon ƙasa sai ya hango wata aska a idon zaki sai ya je ya cake ta sai zaki ya zabura ya tashi ya ce kai cin abincin ka har ya zo kan idona sai ya zabura ya tafi ya yi runguma cikin daji Suna ra'ad mustapha abubakar sunan makarantarmu sifirim a sifirim tatsuniya tana nufin ana bawa yara don su ji daɗi in za a fara tatsuniya me ake cewa gata nan gata nan ku in aka gama tatsuniya me ake cewa ƙurin ɗan kan ɓera dawa don gizo ba da na yi ƙarya to yanzu ba ƙarya kai ba dama eh Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho. domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawar ku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kahin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To, masu saurare, ina ma kuna ɗakin nan ku ga da Jamila ta rika taɓi tana tsallewa ta ji muryar 'ya'yan oh. Abubakar Saddiq suna eh. tatsuniya. aiki aiki aiki ya samu wa'i ki gaya mishi wa'i eh, ta <laughs> labari ya zauna ya ta tatsuniya <laughs> yauwa to kamar yadda muka shaida muku a harkon buɗe wannan shiri za mu tattauna ne akan hanyoyin da za a iya bi a yi amfani da fasahohin zamani a sa tatsuniya ta burge matasa kuma kamar yadda muka gaya muku mun gayyato wata masaniyar al'adar hausa wadda kuma ake kira kakar yara sunanta hajiya amina aminu nasidi yanzu haka muna tare da ita salamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi barakatuhu to kakai yara zan ce ku hajiya amina Kakai yara <laughs> to kakai yara da kika faɗa ɗaya ne hajiya halima yauwa to kakai yara muna miki sannu da zuwa wannan dandali namu na yau da gobe na gaishe ku, salamu alaikum rahmatullah barakatu. yawa to, kin dai saurare mu daga farko har zuwa wannan lokaci kuma kin ji har daga ƙarshe ma har tatsuniya kin ji yara sun mana tatsuniya me zaki ce kai. na ji tatsuniya na yi dariya kuma na ji daɗi da ganin cewa har yanzu akwai eh, yara wanda suke wannan shekaru wanda har za a ce musu ku yi tatsuniya ma su san me za su ce su gatanan gatanan ku har su rike tatsuniyar da suka ji su faɗa saboda gaskiya abin ya tafi shekaru da dama kamar yadda nake tunawa yau za a yi wani shekara ashirin da kamar biyar mm. na tara yara ina zan musu tatsuniya to akwai bakuwa da ta zo bakuwar yarinya yarinya ta bakuwa ce a gida hmm. sai muka ce to tun da za a yi tatsuniya bari a fara ta kan bakuwa sai muka ce to ke bakuwa fare mana tatsuniya bata san me tatsuniya ba a wannan lokacin <laughs> saboda haka muna cewa ta wannan tatsuniya sai ta fara tatsuniya tatsuniya tatsuniya tatsuniya tatsuniya tatsuniya <laughs> so muka ci dariya so ita ba sai ga a lokacin ma bata san ma a ce gata gata nan ku a bada labari shi shine mm. tatsuniya din ba mm. to amma yanzu ga a wannan shekarun da muke ciki har ga yarinya karama ta san me tatsuniya ta ba mu labari <laughs> na ji daɗin jin labarin kuma na yi dariya mm, kuma ya bani sha'awa da gaske mm-hmm. yawwa hajiya amina kamar yadda kika faɗi yanzu a wancan lokaci ma kenan ballantana yanzu yanzu haka sam ma babu ma inda za a ga kamar tsohi haka kakanni za su tara 'ya'ya ko za su tara jikokinsu kai suna musu tatsuniya kamar kina ganin akwai su hanyoyi da za a iya amfani da su da fasahohin zamanin na a gyara ko a harhaɗo da tatsuniya yadda kowa da kowa zai yi sha'awar zama ya saurara eh kamar <clears throat> yadda nake tunani al'adunmu ne duk da muke ta bari muna kama wasu al'adun da suke ba namu ba shi yasa duk muka manta da wannan jin daɗi na tara iyali mu zauna da daddare a yi tatsuniya yara a faɗakar da su a gaya musu an san tatsuniya ɗin labari ne mm. aka kirkire shi amma duk za ki ga manufofin da yake cikin tatsuniya faɗakarwa ce ga yara a nuna musu meye rayuwa in suka yi kaza ga abin da zai iya zama kaza in suka yi kaza ga abin da zai iya zama kaza ana nuna musu wannan ta hanyar tatsuniyoyi mm. to kin ga kamar su kasashen kamar turawa da suka ci gaba da muke gani ai akwai hanyoyin da suka yi duk ba su bar su ya tafi tunanin ma da muke wani lokacin muka kalli irin shirin katun ɗinsu da suke sai mu zata kamar mata mu ne suka ji suka zo suka kwaikwaya amma su da ike suna ƙoƙarin komai kar su shi ya tafi a iska musamman abubuwan yara shi ne suka kirkiri abubuwan suka mai da shi yanzu kamar in kika duba labarin cinderella cinderella kamar labari kamar tatsuniya ce ta su kishiyar uwa inda take gallazawa Um, yar da aka bar mata riko daga karshe ita yarinya aka sa ta ta zama ita ce maid a gida ta ce eh, mu ma muna da labarin yar mowa da yar bora ko yawa ta kin ga mu eh. ma muna da labarin yar bowa da yar mora ah, da yar bora duk mhm. muna da su mhm. amma su sai suka kayata nasu suka yi shi yadda kowa yanzu idan na yanzu ana fim din Cinderella ba zan iya tashi ba sai na ga ƙarshen sa <laughs> saboda sha'awa da yake bani tun yara suna ƙanana ina da irin waɗannan fina-finan na wannan tatsuniyoyin su snow white su cinderella su um, beauty and the beast duk da waɗannan kin ga dai a duk tatsuniya ne amma su sun yi yadda suka yi yadda ba za a manta da wannan abubuwan ba to kamata ya mu ma yanzu kin ga kamar su Alhaji Abubakar Imam Allah ya sun yi kokari sun yi littattafai a lokacin wanda da makarantunmu dole ne yana cikin kayan makaranta da kowa sai yana da wani littafi na tatsuniyoyi da wasanni. Alhaji Abubakar Imam wanda a aji a class lokacin sa'a Hausa za ku karanta idan wasanni ne za ku yi practicing wasannin nan idan kuma tatsuniyoyi ne kowa da lokacin tatsuniya za a ba kowa dama ya yi tatsuniya wanda ba za yara ba su mantawa da maganar tatsuniya mm. amma yanzu duka makarantun sun zama na mun watsar sai wasu abubuwan daban na zamani su muka kawo wanda kuma yawanci abin da yaro yake kuwa a zamanin yanzu daga makaranta ne tunda duka yawanci hours din yara suna kare su ne a makaranta idan mutum yana gida ɗan lokacin kaɗan ne kuma ya dawo ya ci abinci homework an yi homework shikenan yaro kafin ya gama homework ma ya fara bacci to a makarantun nan ya kamata ne nake gani a samu sa'a da za a ce yara ana nuna musu tatsuniya ana yi musu tatsuniya yadda za mu wannan hanya ce da za mu inganta al'adunmu na tatsuniya mm, saboda gaskiya a tatsuniya tana da amfani kwarai da gaske a gurin yara idan muka duba disney mm. Mm. talabijin talabijin ce su kutum wanda mm. duka irin waɗannan ne yara daga sun dawo daga makaranta ko Allah Allah yake kunna dai wannan Disney din ya ga irin labaran da mm-hmm. ake kuma duka mm-hmm. matatsuniyoyin ne duk aka yi amfani da su sosai da eh. gaske kuwa mm. to yanzu kin ga musamman kika zancen Disney idan a ce wanda suke da hali sun zo nan kasar sun je su Orlando duka waɗannan A ban san ya zan ce characters na cikin tatsuniyoyin nan su ne za ka ga sun saka kaya na kamar na su Cinderella din yara idan suka gansu suna munna gani suke kamar labarin nan ma gaske ne gashi ma har mun ga Cinderella su dauki mhm. hoto da su suna ta munna suna jin daɗi so abin da suka koya aka gaya masu na labarin Cinderella nan sai su dauke shi a ransa kamar gaske ne su kuma sai su fara practicing cewa idan magana ce aka ce yaro wannan abu nawa ne amma mu ringa rabawa so duk mm. yaro in ya tashi yin abu zai san cewa muhimmancin raba raba abu kar rike abina in ce nawa ne ni kadai a'a is good to share kamar yadda suke cewa a koya wa yara illar rowa ku illar rowa kwarai da eh. gaske illar rowa da illa da kuma a nuna yara ka kyautata wa wani idan ka kyautata wa mutum daga karshe kamar ita snow white kin gani kyautatawa da take da kirkinta da take yi mm. ta je ta samu waɗanda suka zo ita ma suka ɗauke ta duk dai gashi da basu saba ganin ta ba ma amma ta zauna saboda ta iya zama da mutane yadda ta zauna da su suka ji daɗi ta ji daɗi to duk da irin wannan daga baya ta so aljana ta zo ita ita uwar abin wadda ta rike ta yake aljana ce yadda aka faɗa a labarin mm. ta so ta kashe ta amma saboda kirkinta sai Allah ya tsirar da ita mm, bata samu dama a kanta ba kamar mu kuma a Hausa akwai tatsuniya wadda ta nuna kamar haka bana manta akwai tatsuniya da wani dubdu ya zo yana son wata yarinya kyakkyawa ita kuma yarinyar da tana ta cewa ita tana da kyau tana ah. da kyau So, Beauty and the Beast kenan. ah, kin yawa ga kira mun samu daga Kaduna. Kin je da kika ce Beauty and the Beast. Na gano nan nan. Ga kira ga kira daga Kaduna. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. da kuma gidan baba da Usman Kabara ina muku barka da haka da kuma antin yara na. Sunan na Akarami daga Shar Abubakar Goma Kaduna. To Akarami me zaka ce akan wannan tattaunawa ta mu akan tatsuniya? ka ana ga miki nima da yake kin zama bariki dai a wani senta lokacin da nake yaro mu da yamu gaskiya tsakanin da Allah kamar da antin yara ta faɗa ta zina ta kan sa yara rashin fita waje domin shaye-shaye ta kan sa yara su ƙara da tuwa ganin kada mutum ya karya ko kuma ta ya zalunci ko kuma ta zama gwarzo kamar sau da mun tuna lokacin da ana samun tatsin nan ko yaro ya bige mu kuma maganar noma daga mutum ya kokari da haka nake mm. ƙara cewa ubangiji Allah duka irin su dan wanzan da golo ko haka domin gaskiya lokacin su dan wanzan nan da gobe ko musamman dan wanzan dramomi ne ake ko kuma wasu baso ne ake wanda kamar ta ina shi ma wanda kan ƙara ƙara mutane kwarjini da kuma son ganin cewa dai an gara ƙara gara al'adu da haka ba dai lokaci an tun yara gaskiya abu ne mai kyau da Allah ni yanzu ma manta tafi na ko kun ce ta na wallahi dai a faye ni ba ku gudana yawa mun gode kwarai malam akarami to kakai yara kin ji bayanin shi Usman kamar kana da tambaya amma ya ji labarin sa kwarai da gaske kamar yadda ya faɗa su loko su dan haki irin wanda suka yi wasanni na da mun so su wasannin su saboda duk suna koma zuwa gargajiya ne mm. ba kamar yanzu da duka wasannin da zaka ce zaka kalla shi kuma yana tafa da zabani ko da dai ko bai mai zai zai eh, da to ni kakai yara mm. tambayar da nake son yi kila karin haske ne nake nema kila a bisa kila yanda ni na fahimci abin kamar wannan da muka ji wanda dazu Halima ta sa na yaran nan da baban shi ni na kalla abin ta wata fuska ne ta fuskar da na kalle shi shine alaka da kusancin da da uba ita kanta tatsuniya za ta iya daɗa in ma kika ɗauke labarin da kenan me za ki iya ƙara mana haske akan wannan eh haka ne um, gaskiya ne tatsuniya tana nuna tana nuna mana duk inda ka san abin alheri yake wato ainihin tatsuniya ne a yanda nake gani kamar ana wa yara faɗakarwa ne abin da Allah ya ce annabi ya ce wa shugabanni suka faɗa aka ga aka yi practicing shine alheri a gare mu a cikin rayuwar zamantakewa shine kawai tatsuniya saboda duk tatsuniyar da zaka ji babu tayarwa daga tatsuniya akwai tatsuniyoyi da za su sa dariya su sa nishadi kaga an tashi ana waka ana dariya akwai masu kuka ma <laughs> eh, kamar labarin su yar bora da yar mowan da duk wanda ya ji ta sai ya kuka akwai tatsuniyar da take ana an yi mana ita tun sanda aka yi mana ko mu muka zo yin ta sai mun yi kuka har muna yi wa ƴaƴanmu ma sai mun yi kuka kuka a kan wannan tatsuniya kakar yara laihin daɗi karewa daga ga kiɗin nan dama daga mun ji kiɗin nan kenan an ce ku ja birki lokaci ya kawo kai muna godiya sosai idan Allah ya da nan gaba za mu sake tuntuɓa ki mu ci gaba da wannan tattaunawa mun gode sosai masu saurari iyakacin shirin namu kenan a yau sai kuma litinin da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage Usman Kabara da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Vasco da mai ɗaukan hoto wadda ga ta nan tare da ita muke a nan Halima Jumaro ke sallama da ku Allah ya sami karshen ƙarshen mako lami lahiya sai litinin war haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.